الحمد لله الذي جعل الشوائب الصالحين والصلاة والسلام على خير مليك المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب إذا لم يجد الإمام أن يقوم ثم جاء قوم فأمر فإن ذلك idan lam yamna imam idan liman bai niyyar limanci ba sun baja a kawun sannan sun mutane su zo ku amma mu yane bace su wanda matsala ba har ya barka tare da ke amma matsala ya lafiya ce da hukunci ba a ahmadun hanbalin da shi da isa kundura a waihi da sulala kuɗi sun ta aka cewa in kai yi koyi da limani bai yi niyyar shi limance ka ba ka sallah ya kame da sadaka abu hanifa ce idan liman ya niyyar idan liman ya niyyar limanci to in maza sun kai sallah baya gari a kwatar da san baban da mata malikun na asu da zai zama an ce la ba sa an a tambar imamu da mazayin imamata babu da yi ga mamu la ba sa an a tambar mamu babu da yi ga mamu mai koyi da imamu shi koyi ga wanda ya yi mace kama alin misali da bayan yanzu a za a yi حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن زيد بن جبير عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه كما يمين سعيد بن جبير عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس بن قال شيء بنت لا توانا بنت لا توانا إلا حالتي قل كقواتا قم قواتا ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل منذ الله يشتاك cikin dare shina nafila ko kuma ta usalle ma abu ni ma ni ne ke kama nafila da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta tsaya an ya tarihi hakulai fa hada bil asi yanzu kuka ina fa kama ni an yi mini ne mai da ba gare shi kaga wannan hadisi hujja ta ga cewa neman ko bai ne liman ko kana ya ce da kuma akwai tabbata saboda da su ce to nan ba a gane shi don Allah ya ne liman shi ko bai ne liman shi ba ba a gane haka ko suka ce ana gane haka nan tun da har ya ja fa Abdullahi da Abbas da shi da Abu ne ba sai dama kenan ya ne shi da mace shi don haka na akwai tsada yake nan a ga wannan ga wannan kauli ya a mutane akan cewa akwai sallah ɗaya abin da sun kace a kai shi cewa tun da manzon Allah ya jawo shi daga hagu ne da ta dama ashe kenan manzon Allah ne bi mashi to yadda da haka ashe kenan wa da liman sai ya ne limanci muddin da shugabanci mutane ko muddin da ya bada sallah to sai ne limanci saboda hagu ne wasu malama suka ce a liman bai ne limanci wannan shi ne kawai malikun na sarrafa Allah wa an kuma shirka amma ko abu halifa ne ma ta ne limanci amma duk hanbalin ya ta ce ma a tafi ma ta ne limanci in bai ne limanci ba wanda sun kai sallah ba ya ba su sallah a cikin malikiya akwai irin wannan a suna cewa alal ne ya tuntar arba'a mustahalafan hukun wajen juma'a wajibi na ga liman shi niyya ga wuri hudu mustahalafan in ya kasance ana cikin sallah sai ubule kama liman jawo ga yasa ka zo tana mamu ya ka zan liman lokacin da ya ne limanci wasu alaƙa hau haka da sallah da aka yi tsoro liman zai kasa jama'a kashi kuke sallah ke sallah da su dan sai ne limanci a jam'un haka nan jami'a wanda aka yi da jama'a sai ne limanci jama'a haka nan ga sallah jama'a sai ne limanci babu da za ta wannan imamu wa kana da rajul hajjin fa har da bazala babu wanda babu na mai gani da da wannan imamu idan ne ya tsawai ta sosai wa kana da rajul hajjin shi kuma mun sha da bukata fa har da yake ta sallah sallah shi ga ba ta da imam ba hadis na muslimu ko ibn ibrahima ta na shuba an amrin a ko ibn dinari an jabirin abdullahi anna mu'adh da jabal hakika mu'adh da jabal kana ya kasance yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka za ta da manzon Allah sun masa Allah ya shigo kai ummu kawun mu shige mutum mutane ne wannan sun ka hujja akan wannan watan mai nafila na jami'a a mai sallafin da hajjar mai nafila tun daga shi ma'azun da jibalin ya kasance shi da sallah ta da Allah sallah ta farilla sannan shi koma gida ko shige mutum mutane ne wannan matsala ce lafiya ashe duk ga wannan kenan a wannan ya zama hujja ga Ahmadu da Hanbali da shi Shafi'i da sun kace mai sallar farilla na koyi da mai nafila khilafan alimari kuma ibn Abi Hanifa da malikun da Abu Hanifa sun ta akan cewa mai sallar farilla mai koyi da mai nafila amma da Ahmadu da Hanbali da Shafi'i sun ta akan cewa mai sallar farilla shi na koyi da mai nafila abin da sun haka hujja da wannan hadisi da malikun ibn da Abu Hanifa sun kuma suka hujja akan manzo ala suna cewa inda ma kida da imam rai kamar an san ne manzo ai koyi shi don haka shi idan mai tsara bari da koyi ne da kira a saboda ni saboda niyyar liman ta ka abin ne mamu kuma sannan nan in ya kasance mai tsara bari da koyi da mai lafiya nan niyyar mamu a kawamin ne ya yake imani saboda shi mamu ya yi niyyar farilla shi koyi kullum ya niyyar lafiya kuma gashi manzo Allah ce inna ma kida da imam rai kamar yau ga shi niyyar mamu a gwamin ne yake imani sannan kuma niyyatul imani ita kuma a tsabin ne yake mamu don a shekai na kaga nan kauli na abu hanifa da maliku ma'ana sai aka yi akan kaulin su wanda an mai natila wanda an mai farilla bai da mai natila sallah shi a wannan to kuma sun kawo hujjoji da yawa akan wannan musulci tun da kace mu'amala sai bai da Allah anhum farilla shi sun ce a natila ta wanda in ya yana da nafila bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya koma gida sannan shi sallah ta farilla wasu mu ce a ban kan na saboda sallah bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta goce rada don ka bayyana shi nafila bai ga manzon Allah shi farilla ta da mutane wasu mu ce a nan ga wata mu'awul dole ya kasance shi ya bayar wa sallah da babu kora da yawa akwai karancin mahaddata to sannan na mu'amma da malaka ta sallah farla da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ko shi ya gida shi gibaci mutane ne kuma sai kasance farla gare shi kuma na bila gare shi bisa ga wannan shi nan kaga mai farla na gode da lafiya a ilafan da al-malik wa abi hanifa قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شوبه عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال kana kana ma'azun da jibalin ma'azun da jibalin ya kasance bisa ce shi ne sallah ma annabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun mara marju sannan shi koma gida fa ya ummu qaumahu shi limanci mutane ne fadlan isha'a yayi sallar isha'i ta tare da manzo Allah wato fadlan isha'a yayi sallar isha'i tare da mutane ne fa qara a bil bakar da sai ya rubuta bakari ban sarrafa da biyu wani mutum shi a cikin su shi a sallah sai da ya yi ya juya wa ka annam hazan tana wala kamar dai mu'azu na wala min dan abin da yake da yake shi ila an ka ce ai da ta jawo dogo sura shi ke sai sallama da diya ya kuma da bai sallah wa qala innahu munafiq yace munafiki na ai faka anna mu'azu na wala min kamar mu'azu ya tana ma ne ko kuma san ya zarge shi da abin da ya kasance ba shi shi ne shi tunda in ba munafiki ba ka ba ka ba shi jama'a ce sallah ya zo yi shi ya ne ko ya riga ya yi ɗabi'a munafikai sai ce innahu munafiq sai dai jama'a suka gaya sun A ya kula nu ana faɗa kayan yake na cikin munafukan Allah ala ce la wallahi ni ka ba cikin munafukai ko ya gane wannan aka ce mazo jabal ta ce wallahi la ubaran rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi la afiyan rasulullahi wallahi zan zo inda manzo Allah wala ubaran da wallahi ko zan ga da gare shi fakara bil makalati fa anta rabbul rajul faka anna ma'azatuna wala minkum baba daga nabi sallallahu alaihi wasallam sai labarin kai ga mazo Allah a cikin Muhammad ibn ya aikata fa qala sai manzon Allah ce mishi fatanu fatanu fatanu salatu mirari yace mishi an ta fatanu an ta fatanu an ta fatanu ka kasance kana da mutane wani baka yi aiki da ilimin sa ba saboda sallah din za a yi da su saba jama'a baya gare ka akwai marasa lafiya baya gare ka akwai tsofaffi baya gare ka akwai masu bukata shi wani gashi saboda shi da bukata ka tsawai ka tsawaita har ya sanar da sallah ya tsaya shi ya san wannan na malama masu kace akwai halaccin sallar sallah wajen in ka sallah sallah nan kuma wajen ka bata ta akwai halaccin sallar sallah ka ta sallah ba ta da shiga da ba amma hana da uzuri yan uzuri ya gita ta nan ya sallar sallah kuma ya bata ta ya kuma da mai ya sallah ne to wannan uzuri ya kawo wannan saboda shi ga bukata shi bukata ta yi ba ta bayan ayar tutar maka ta karka a guda a kowace kwanar da aka yi gobe inda ba da rana da wata bai ya yana mazo ana ce mishi fattanu fattanu salatin rajin abu kala fatinan fatinan fatinan kala ce mishi watan asiri da an ta kuna fatinan kana zo na kasance fatinan ke ne wannan fatinan shi kasance labarin kanana a turi da an tukura fadina tana son ka kasance fadina mai tunan mutane fadina fadina wa amara hu bi suratayn manzo Allah Muhammad shekara ta sura do min asal da mufassal wa tan cikin kai da tuna ga jirun surori na kasa da kasuwa na a da kafa wanda ke ko kuma da kasuwa na qala amru amru yace wala ahadu ma ba zai su ba ba zai abinda manzo Allah ka mihi ba wa da ainihin ta sura guda biyu shin wace sura ha ce da wanda idan ya ga ko ba ya ci bace yace shi ne da zai kenan wannan ga riwaya shuba sanda shuba ya ba wannan hadisi ainihin shi wannan auru bai tsaye abinda manzo bai tsaye abinda manzo Allah ya faɗa ma ainihin mu'azu da jibali ba amma ga wannan wurin amma ga wata riwaya an samu amru ya tsare yace abinda manzo Allah shi karanta ya ce shi karanta washin a washin zuwa da haha da sabihin markala babu tafi da imami fil qiyami wa imami ruku'i wa sujudi babu tafi da imami ba mai gane akan sassautawa liman fil qiyami ga tsayuwa wajen tsayuwa da sassauta wa imami ruku'i amma da cika ruku'i ne wasu biyu da sajida sai wajen ruku'i cika sosai wajen sajida kuma cika sajida sai sosai حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير هو ابن معاوية قال حدثنا اسماعيل هو ابن ابي خالد قال تلميذ ايضا لا ايس هو ابن ابي خالد قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا حقيق ولم قال والله نارك الله يا رسول الله يا من الله اني لا اتاخر عن ذات البلاد na kasance ina jinkiri ga sallar subahin min ajal falani saboda wani min ma yuqilu bina saboda shi a tsayata gare mu nan ce kila wanda ka tsayata wannan ubayyun ka ajin na ko kuma wannan shi mu azumul jabal ne فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موئلة أشد كذبا منه يومئذ يعني فما رأيت رسول الله فانكما زوان الله صلى الله عليه وسلم في موئلة جواني وأرض أشد كذبا يا أنا تخشي منه تكريس من يومئذ لكل مرانا سبت أنك ولا أشهر المكان أما زوان الله أشينا وأول شينا وشي سوسي حتى حبيس جسوره yace to amma ban taɓa ganin manzo Allah ya tana da shi kuma wannan rana ثم سألنا قال إن منكم منافقين cikin ku akwai masu akwai masu samu mutane gurin ibada fa ayyukum ma sallatin nas kowa ɗaya daga cikin ku ya da mutane falle ta je wasu ta kaita fa inna fihi mutaifa cikin su akwai mai lamni jiki akwai kuma da wanda amar lafiya wani kabila akwai mai yawan shekaru wanda hadis akwai mai bukata Babu idza sallatin babun idza sallatin nafsi fa lidda bil masha babun wannan babu na mai bayani idza sallatin nafsi in ya sallah shi kadai kalli da wuri sai ta ba shi abu da sun kawai ba amma ya abu mutane ba ka kasance ta dan ba ka san su ko ka san karhin su wanda wani ya faruwa da wanda ne wanda ba ka sani ba amma tun da kai ka san jikin ka kai kai ka kawai kamar da aka ce Usman Affan sha ta Qur'ani shi da an an naji an al-anani an abi qurayra anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu za a qala yati idza salla ahadukum bin nas idan ɗaya daga cikin ku za sallah cikin jama'a idan za ka ba mutane sallah to ka sassauta fa inna fihi mudda'ifa cikin su akwai mai raunin jiki wata kima akwai mara lafiya wal kabira akwai tsoro mai yawan shekaru wa idza salla ahadukum li nafsihi fariqan bi ma sha'a amma gudan ku ɗaya sallah shi kadai ki ta ba shi ki ta ba saboda ka san kai amma ba ku san kai wanda ba ya ba babu man shaka imamu ku idza awwala wa qala abu da awwal da ya bunayya babu wannan babi na mai bayani akan man shaka imamu wanda ke karar limani ne idza awwala in ya tsawaita wa qala abu usayd abu usayd yace wa dalai tabbar da bila ka tsare ka gare mu ya bunayya kai dana yace wa dalai wa tamuziru dan dan wasan wannan abu usayd dan shi na kawai da sallah ga sanda subahin sai jawo safa da safa ya sallah ta ce da tabbar da ya bunayya ranar ta tsawai ta mun dai. Hadis na Muhammadu da Yusuf a kowace ne ji, ka ala hadis na bayanu, kuwa a wuri, an yi Ismailan da bi hadirin, an yi Adin da bi hadirin, an abi masudin, kada kada da shirin wani mutum ya ce, ya rasu da lafiya manzo Allah, inni la ala haru a ne salati, hakika na kasance ina da kiriyar sallah da fadi da sallah subahin, min ma yudil bina fulanun biha saboda wani sha tsawai ta mana gare ta faka sai ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fata sosai ma ra'aytuhu ga da fi mawdi'in ba ta ganin manzo Allah ya wuce ga wani wuri kana wanda ya kasance a shadda ga zaman minhu wanda amma ya tsare wuce daga yashi ne yau idan daga wannan ranar sun makala sunan shi a ayyuhan na ya ku mutane kuma na munafirina cikin ku akwai mahusa mutane gumin ibada amma amman na ka kulli manci mutane fa dai ta jawo shi ta kaita shi ta kaita sosai fa inna da kudda iqwal kabira wal hadisi fa inna halqa ku hakika bayan an da ifa akwai masu rauni wal kabira akwai tsofaffai a wasu hadisi akwai masu bukata bayan da shi ga masu rauni ga tsofaffi ga masu bukata حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شوبة قال حدثنا محارب بن قال سبيل نادي جابر عبد الله الأنصاري قال شيء أقبل رجل بنادرتين wani mutum ya fuskanto da raƙuma ne guda biyu na ban ruwa wa na handai da haƙiƙa dare ya kusa shigowa fawa faɗa mu'azan ya ce ma mu'azu yusalli shi na sallah fata na da haku ya bar raƙuma na gehe واعتمد الى معاذ يحكم فان معاذ يشبه الشيء زلا شيكو معاذ فقرا ان صوت البقره او النساء sai ya fito kai ko kuma da sautin nishaɗi wanda na ƙarari shi ko wani kusa yi wa ɗaya hitawa ne da kuma ke himna da kuma ta tiya da ita ta kai ta kiwa ma wata manomi na ba da kwada ba ya dawo da raƙuma da wurin noma da wurin abin da wurin ban ya ji wani kula sun zai isha'i ya sani samu kula sun da shuke gida kila ya kawo sun yi da gona shi ya sun shi kula da shuke gida ta ce an ja su turu kare da ke wani ya kowa ke da sallar jinsiya kaba daga kusa labari ya zo ga muharu annan muharram ko kaba daga kusa labari kai wannan mutum annan muharram hakika muharu na da minhu wata muharu ya soke shi fa'adin nabi sai wannan mutum ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shaka ilaihi mu'adh ya kai karar mu'adh gare shi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ya mu'adh ya kai mu'adh afattanu anta ka kasance mai fitinon mutane har ko kuma tamfatin ya ce fatin anta ya faɗi na salatu da yayin so ke cewa ya afattanu anta afattanu anta afattanu anta ko ku ce afadinu anta afadinu anta afadinu anta wanda shaka ji da rani kwallo na tsalle da ta sarki hizima da duka ala yadda ba kai tsalla ba da sarki hizima da duka ala wa shekso da hana da wa shekso da hana kai wannan da ya isa a wajen da za a isa ko wa shekso da hana da za a isa fa inda ku yi tsalli wa da aka da kabiru wadda yi hakika shi na ba tsalla ka ala kabiru mu kuma da ka tsarki mai yau shekaru ne wata shi ne tsoho wadda yi da mai ramin jiki wadda da hadisi mai bukata a hadisi wa fila hadisi shuba na da tuwa na shi a cikin hadisi watan ya ce watan yusalli wala la akal kabi wa da'iq wa dun hadisi to wata riwaya ba wannan yace a tabu ina da tun wanda ko a tabu ko fil hadisi ko a tabu halal al hadisi tabahu sayyidul mahruqin sayyidul mahruqin wa min arun da arun kitabin wa shaybaniyu da shaybani dukkanin su wata su shuba kina ce tabahu sayyidul mahruqin wa min arun da kitaba wa min arun da kitabin والشيباني الشيباني قال قال أمر أمر يبكي وعبيد الله من الكتمن وأبو الزبير أن جابر فقرأ معاذ بالإشاء في البقرة معاذ يكرتا يكرت سورة يكرت سورة البقرة في صلى الإشاء إلى باب شكا ولا رواية an ce da wannan ko amma riwaya ta farko watan da is'alun da shaibani dukkanin duka ne hukumi shuba zuwa wannan riwaya an muhaibin nisari an kiyaye da wannan ko wata akwai shakka kenan suratun nisa'i ta ko kuma ta sutur bukati da shakka ga rawi amma sai ce kala amrun wata amrun dinarin ya ce wa ubayda zai bin mikisamin wa abu zubair da abu zubair da abu zubair an maki su ko sun yi riwaya ta jabir kenan daidai da ta wannan a daidai ta wannan muhajirin salim dukkanin su an jabiru da ke jabiru kenan kaga muhajirin salim an mu a amurin dinarin an jabirin wa ubaidullahi bin hisamin an ne wa abu zubair da amki an jabirin قرأ معاذ بالإشارة بالبقرة وتابعه الأعمش wata محاربه وتابعه sannan kuma al'amashi a mashi wata ba abu ya fi shuba wa an muharibin daga muharibin lissalin yanzu ka ko ce ne ga magana da shugaba an ka an ka kan ba kuma mutaba'a ne ciki wata akwai mutaba'a ta mahalfun littare ga wannan sun kabi shi nan sannan shi kuma shugaba ga wannan sun kabi shi nan ga mutaba'a ne mutaba'a ta miya ce wannan shi suka ce ma biyu at-tanbihu ala ilahi riwayati wata wata kasuwa kan sabanin riwaya an samu watan suratul asuratul baqarati wanda sa'i ko kuma awal da sa'i sannan an samu kawai su taimakon su magana babu ma a hafa sallata inda bukari sabi bayan mai gani da ne mutum babu ijaza fi salati wa ikmalaha babu ijaza fi salati bayan mai a kan takaita sallah wa ha amma kuma a cika ta da rukunanta daidai da daidai حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمرو القعدي المقولي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ابو العزيز عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الله كتشي يجوز الصلاه شنا تكايت صلى ويكملها اما شنا تكاتا باب ما احب الصلاه عند بقاء السبيل باب بيان اكون wanda suka ta sallah lokacin da ke kukan yaro baya حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي هو عبد الله بن عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو عن عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ابي قتاده ان النبي daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال yace inni hakika cewa ni manzo Allah yace inni hakika cewa ni la aqumu bis salati illa tsayuwa cikin sallah uridu ina nuna an kula kula sai ha ya da karatu gare ta wa azma usai in ji buka asali kukan yaro in ji kukan yaro ba a da wasu fi salati sai in tuɗe ta ga sallata kalahi da domin in an a shuka ala umihi in sananta ma yaro saboda yaro in watan uwa ne suna yin kukatanta hankalin ta tashi dai ga tana sallah tana kiyaye da kula kuma kukan yaro wannan ta saurari kuma har aiki ko ga wani kenan ga yaro na ga yaro ta ya shiga ta shi da kuka sannan kuka ta shiga da sallah shekara biyu kenan don haka masu Allah sai kasance shi na takaitawa an yi riwaya a riwaya ta wannan ta ibnu abi shayba ya yi kuci ga masu Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan sallah ga raka'a ta farko ya karanta kusan aya 60 da shi kukan yaro ba ga ce, ta shiga ka sai karanta aya sallallahu alaihi wasallam saboda ainihin tausayin da kai ga al'umma ne kuma haka haka a cikin limashi kasance in kana sallah da jama'a sun tsafta musu kaji ba ne wanda aka gare ka duk wanda aka bukata kaji bukata sai kai maza maza haka wata da sallah kamar kila liman na cikin sallah ta dai ta so ta da yake ya ja dogon sura zai wahala mutane ce da zai hankali ya taso ko ga irin sallar isha'i da ko ka zo su bayan ka zai tarar ta ina da ina tarkautar da kuma wala wa a ta shi ke na mu jama'a sai a wani sai تابعه بشر من بكير وإن مبارك و وبقية أهل الأولاد وتتابعه دكان وأن سدي الوليد المسلم تابعه بشر من بكير وإن مبارك وبقية وهو ابن الوليد أن الأوزاعي لك حدثنا خالد بن وحدثك قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول شنا شيوا sallan na sallah wala imanin bayan wani limamin ma sallaitu wala imanin qattu ban ta sallah bayan wani liman ba da dai a habba salata wanda an mahi tsawa da sallah wa atamma wala atamma sannan kuma wanda an mahi cikawa ba bai da nabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban ta sallah bayan wani liman ba wanda an mahi tsawa da sallah amma kuma ya cika ta sosai da rukunnan ta kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ce ka duha kadiba shekara goma sha biyar manzo Allah sha sallah baya gare shi amma bayan haka nan Allah ya rayu har yake kusa shekara ɗari da wani abu amma ya ce bai taɓa sallah bayan wani mutum ga wanda an mahi tattawa da sallah ko bai cika gona cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana laysa mabuka asali manzo Allah ce shi na kukan yaro ويؤثر أن ويؤثر زي سسنتا مخافة أن تبتل أمه سبودا شنا كنا أجر واتي شنا جن tsoron kada a jarri ita uwan saboda kukan yaron da abba gare shi kai ga sada za ta ce kenan to shi na ce wa babu ma a hakka sada ta ilm ka da bi ba ga gane ta kukan yaron ba shi عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد هو ابن ابي عروبه قال حدثنا قتاده هو ابن قتاده بن الامر السدوسي ان انس بن مالك حقيقه انس مالكي حدثه يا وداري ان النبي حقيقه وضع الله تعالى يشي اني لاؤهل في الصلاه hakika za ka kasance da kudu hiru ina shiga duk ko za a kudu zan shiga duk cikin sallah wa ana uridu isalata ha ina so tsawaita ta fa asma'u buka asadi zai ji kukan yaro fa ana jawwazu sai in take ta da Allah ta min ma alam saboda abin da sani min waje wajen ji ummihi saboda ainihin tsananin bakin cikin uwa ta min buka yi da kuka dai in yaro na kuka uwa za su tsoro da bakin ciki sosai sosai ba ta sun kuka tanta yake tuna da hakan da don haka in ina sallah in ji kukan yaro ne sassautawa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي ابي محمد محمد بن ابراهيم an sa'idin daga sa'idu an katara daga katara an anas ibn malikin annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace inni la adhul zan shiga da cikin sallah fa uridu ha ina so ya tsawaita sallan nan fa asma ubuka asabi zai ji kukan yaro Ba a da wasu sai in takaita ma alam saboda abin da ya sani me shi tace wajen ummihi saboda ɗan bakin cikin kwa ta min bukari daga kuka ne wa qala musa musa da isma'il da tabu shi yace hadithna abanu abanu da da al-asaru qala hadithna kasaba qala hadithna anasun anna nabi sallallahu alaihi wasallam da hu dai wa hadisi babu idza salla thumma amma qauman bai mai bani idan yayi sallah bayan ya sallah ko sai ya mai su mutane حدثنا سليمان بن محارب وابو النعماني قال سنك حدثنا حماد بن زيد وتكينا ونن حدثنا سليمان بن حرب وابو وابو الاماني محمد بن فلان كينا قال دكان وان معلوم بهارينا sun kace haddathana Hammad bin Zaid an ayyuba huwa ibn Abi Tamim al-Asahaba yani an Amr bin Dinar an Jabir bin Qala yace kana Mu'adh Mu'adh ya kasance yusalli shi na sallah ma annabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma yaji kauma husu na hido mutane ne ko yusalli shi idza salla summa amma qama ko babu idza salla summa amma qama kenan salatu mujahidatu ko salatu mujahidatu bayani ya gabata ko babu man asra an-nas kabira bayan mai bayani akan wanda yake da mutane liman حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا الأعمشي هو سليمان بن an عن ابراهيم هو ابن زيد عن الاسود هو ابن الأيس عن عائشة بك عائشة رضي الله عنها قالت تاشي لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da manzon Allah ya samu rashin lahiya mara da rashin lahiya sai an zima ta dihi wanda ita ce an karshe rayuwa ta cikin ta a ta kuma mu mai kira sallah ta yi zo gare shi bisa zafi shiga mai lokacin sallah yi ba ta ce muru ababakarin fali salli ku kori abubakar shi wa mutane sallah kotu ne ce inna ababakar ya haƙi abubakar rajulun atikun mutum na wanda ya kasance mai sanyin hali mai taushin hali mai sanyin hali sosai sosai in ya kun in ya tsaya maka maka wurin kan ki zai kuka rajulun atikun ina cikin bakin ciki saboda shi rashin ka idan ya tsaya wurin tsayin ka to zai zai fashe da kuka wallahi ya kadiru alal qira'ati ba ni samun ikon yin karatu قال سيما ذو الله كي مروا أبا بكر سنة إلا كو هذا سيما ذو الله كي مروا أبا بكر وهوري أبا بكر فجر سنة شي كلا فقلت لمن فقلت من له للتاني هنا قبيل نفاتي فرقو لكي إن أبا بكر رجل حديث إذا يقوم قامك يمكي فلا يقدر على القراءة bai samu ikon karatu fa kala sai manzo Allah ce mini ke tare da ga kauri na na uku ai ba za ka dauko kauri na na hudu inna kunna sawahibu yusufa hakika ku dan wa yusuf ku kuna mata wadance ne ga mata ku irin wadance ne ga wa su kana ta bisu alaihi salam wata inda kai da kunna azimu mulu ababakar ku hore abakar fa ni salli shi sallah fa sallah sai abakar yayi sallah wa halajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masu Allah ya hito yuha fi bainal jalayn shi da ran gaji tsakanin mutum biyu ka ne a zuri ilaihi aisha ce kamar ina kallo ne ya kudu ilaihi alarda hannu a ta kawo yana share kasa falan ma ra'a ku abubakar lokacin da aka yi gare shi zahara sai ya shiga yadda a farko ya tinke shi koma da baya da baya fa a share ilaihi manzo Allah ya mishi ishara an sallah ce ci gaban sallah fa ta ahar abubakar sai aka yi shi da kana da Allahu anhu wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Allah zama ila dadi yake ne wa abubakar abubakar yanzu wannan su ce a cikin mutane a saka biyar kafara. bisa ga wannan na maluma suka ce shina halatta ga liman shi ta ga murya sai kowa na ji ne in ya kasance jama'a ma'ana da yawa a samu labin wanda ka daga murya sai kowa na ji a da liman kwan bisa ga wannan na a kenan nan ya inganta sai hajji salatin musulmi wata akwai inganci akan sallah ta ainihin mai jirgin mutane shi shine nan. sannan kuma akwai ingancin mutum kai koyi shi da lanin saboda ita ta taho za ka yi niyyar koyi da liman amma tana cin saukin lanin da shi ne haka aiki amma hanyar ka ne koyi da liman kai ta sabahu muhadir muhadir ya bi sabahu muhadirin an al'amashi ko sabahu muhadir sabu sabahu ya bi abdullahi da dawuda an al'amashi daga al'amashi saboda hadisi abin da yake hadisna abdullahi da dawuda kala hadisna al'amashi lokaci ya ba alhamdulillah Allah ta salamu ala sallallahu alaihi wa in ruwatu wa كثرة السف وتشكيك اليد وأولية وأجل al-musalsalu hadisi wanda aka ce sansala, abin da aka ce musalsala ga hadisi wata dacewar masu riwaya hadisi da tsauri ko ga aiki ko ga wani hali ko ga sifa ta karantarwa shi aka ce musalsala a shi na ce wa yan ruwatu idan masu riwaya hadisi wa da ko aika ba sun ka bibiyu na sun ka dace sai halatin ga wani hali to musalsalin shi aka ce ma hadisi mai sassala an gwada aka ko wa in ruwatun idan masu ruwaya hadisi waladu sun ka bibi junansu fi halatin ga wata hali halin nan kauliya ko hali fi'iliya ko huma ma'an ko hali kauli da fi'ili to musalsalin shi aka ce ma hadisi mai sassala wa ayyuhu abinda yake ne al-muttasil wanda kasance muttasilina dan mafi yawanci mutane suna kula masu ruwa hadisi suna kula kawai da sassala idan hadisi ya zo da sassala wanda ya kasance kowa na so a ya samu irin wannan sassala ne zai kula kawai da ita ko da ku hadisi ya samu ita da babu ruwa ne ya ce to haihu shi ne wa ta almutu wanda ya kasance hadisi ya zo da sassala amma kuma hadisi na mutum ne sassalan nan kauliya ce ko sassala ta iliya ko kuma ta sassala a ainihin kauliya ta iliya to sai fara kawo wadda a ibn hajar al-asqalani yace wannan duk hadisi mai tattala wanga shi a mahimmanci ne to sai da ya fara da shi yace ka zo da tafi tankan hadisi wanda ya kasance zo da tattala ta masu ruwaya hadisi ta suratu safi wata hadisi na wata wanda ya kasance wa rada a Abdullahi bin Salami ya tabbatar da Abdullahi bin Salami wato annahu hakika cewa shi cewa anna lafaran su da rasulillahi ta anna mun zanna lafaran alhalin jama'a muke min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ne jama'an manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba ta zakan nan muka yi muzakara fa qal fa kunna muka ce watan launa alamu amalan launa alamu da mun san ayya amalin ko wani irin aiki na a habba ila Allah subhanahu wa ta'ala al-anna sun ka zauna suna muzakara wasu wasu sun ka ce yau da mun san wani aiki ko ni wuya ce wanda ya kasance shi Allah ya cuta mu aikata shi فأنزل الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون تقول مكة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين كانوا في سبيله سبا كأنهم بنيان مرسول to sai wannan aya ta sauka lokacin da sun haɗa da suna muzakara sun kace yau da mun san wani aiki ko me wuya sai wanda Allah ya fi so wallahi da mun aikata shi sai wannan aya ta sauka da wannan aya ta sauka ta ga wannan zargin su na ko a sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati abin da ke cikin sammai na mutane da aljanu da dabbobi to ma da Allah inda a cikin kasai sabbaha lillahi dukkan zuwa tarbihi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan imani lima taquluna ma la tafaluna min da abin da ba ku aikatawa kafura makatan inda Allah ya an taqulu ma la ya yi mu abin da giwa ta kuma Allah ku faɗa abin da ba ku da aikatawa lokacin da wannan aya ta sauka sai kasance ta shi wannan Abdullahi bin Sulaiman yace faqara aha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutum Allah ya karanta da wasu dare sai kada ta kusura gare mu sai wannan hadisi zai sassala sai ka ce ana na fulani ya ayyuhan na amanu yau da dole ma a nuna. shi kuma yace hadisi na fulani an fulani an fulani قرأ علينا سورة التكي فقال سبحان الله ما في السماوات وما في الأرض فقال حدثنا فلان عن فلان قرأ علينا سورة التكي to shi na ibn hadirin ne ce wa hadha huwa akakul musalsal fi dunya yau hadisi mai salsala wannan shi amani inganci ne hadisin gona wannan abdullahi sulami ke to mu da wannan ko dai kenan wannan sifa kenan kauliya sannan sifa kauliya na du hadisin da an rubuta daga wannan mu'azzu da jabalin ma'azu da bane yace anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace ya mu'azu ya kai mu'azu inni uhibbuka ina son ka fa kurka ce dubura kulli salatin bayan kowace sallah ta fadilla Allahumma aqimni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni Allahumma inni ala dhikrika Allah ka taimake ni wajen zikirinka wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawan bauta maka to sai wannan hadisi ya zo da wannan sassala sai ka ce ya qur'anu inni uhibbuka fa qul dubu da kulle salatin allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika sai ka ce abar mi shayi fa qala li inni uhibbuka shi kuma yace abar mi shayi fa qala li inni uhibbuka shi kuma yace abar mi shayi fa qala li inni uhibbuka wannan ya zo da sassala ta muhammad ke ka duk wannan dai watan waladu fi halin qawliyatin da wata hali ya da take kauli ce dan wanda biyu ke yi sannan kuma wata wannan kenan a hali kauri kenan ko to sannan akwai hali fi'ili shi ko shi na ce wanda biyu ke yi shi ko shi wanda ya zo aka sarka hannu wannan shi a hadisi na abin kwarewa da Allah anhu ke ce shi a shabbaka abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya dubbe ni manzo Allah sarka hannu ne da nawa fa qala halaka Allah al-arda yawm al Allah ya halarci rana rana asabar ya halarci rana asabar ya halarci lokaci ya halarci kaza rana kaza ya halarci kaza rana kaza to shi wannan hadisi shi ko bin sidiki ne da sai hannuwa sai ka ce shabbaka shahidiyya da gobe malami na san wa ne da nawa ya yi mai hakan da ya ce Allah Allahu ar'an da yau masarki shi ta ji ne haka mazu Allah ya ta da Abu Huraira an kiyaye da wannan ko to wannan ita ce ka ka sifa ce wajen sifa sifa da iyaye ne ko to wannan sifa ta iya ne sannan kuma akwai irin ta wanda ya kasance liya ce kuma ƙauriya ta shi a hadisi wanda an karanto daga Allah radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yace la yajidu al-abdu halawata al-imani ba ba shi jin daɗin tsananin imani ne ba ya samu dadi da tsananin imani ne a tare da bin adam Ta imani da kadara ta Allah khairihi wa sharrihi kullihi wa murhi فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته موضوع الله كما جيمي ne rike haka فقال آمنت بالقدر خيره وشره كله ومره to wannan hadisi ya zo da wannan sassala sai ka ce habar ne fa qala wa habar ne shayi wa qabala bi lihiyatihi ya kama gene ne shi kuma ya ce habar ne shayi wa qabala bi lihiyatihi ya kama gene ne shi ma ya ce habar ne fa qabala bi lihiyatihi ya kama gene ne فقبل بذهنه وقال آمنت بال آمنت بالأدب خيره وشره كله هو مريض kaga wannan in ba sai ba ce kauliya ta indiya an ko to sai ne wa sannan kuma san akwai shi kuma wata salsala da ta ce in kuma ce mata awliya amma in wanda ta fike ga da sauri a ga suyar da ta da ta fike gare shi wata ce hadisi an kawaito wata cewa الراحمون يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رحمتي يرحمكم من في السماء manzo Allah shi na cewa arrahimuna yarhamuhu rahman arrahimuna masu tausayi yarhamuhu rahman Allah na tausaya musu duk mai kai Allah da jin ne duk mai tausayi Allah da tausayi ne to shi wannan hadisi sai shi ainihin wannan hadisi yake na zo inda malami na ko da kai gidan malami na wurin karatu makaranta dai kamar ka ce ko da kake goye waje waje muzakara wannan hadisi shi farko hadisi da gaskiya shi ko wanda kake kuma da hadisin ga wanda za ka da hadisin ga ko da kai makaranta ka sai ko wannan hadisi shi farko da ka fara karantarwa shi kuma ce ya zo inda malami na farko hadisin da jiya gare shi a muna yana mun mura hamamu shi kuma ce na zo inda malami na da karshe hadisi farko hadisin da jiya gare shi a muna yana mun mura hamamu shi ma ya ce na zo ga malami na hadisin da jiya gare shi a muna yana mun mura hamamu haka hadisin ga kai ga ibnu bayyana amma ba shi ne yake nan ga zuwa ga manya wanda suka ce suna ga wannan suna gaba da su bayan kuyena hadisi wanda bai da wannan tattala ya fice wata a awwal ma ta mutu min shirki arrahimuna ya amuhu wani rahman sai wa alifi yadin sannan kuma hadisi mai tattara shi kuma ta nake diga da hannu shi kuma ya misali wannan hadisi hadisi na wanda Ali da Abi Talib radiyallahu anhu hannu ta ya rawaito daga masu sai ya ce addakum nabiyyati rasulullahi sallallahu alaihi sallama. wa addakum nabiyyati jibril alaihi salam fa haka za mu da haka za mu da inda da bidati haka za mu da inda da bidati wa da hadisi ya salati manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi abi adam yace hatta kunna fi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dace su ga hannuna daya biyu uku hudu sai ce wa adda hunna fi yadi jibril alaihi salam wa adda hunna jibril fi yadi sallallahu alaihi wasallam jini da yake zake cikin hannun wasu sallallahu alaihi wasallam ya mai haka ɗaya biyu uku hudu ga adisan nan watan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد كما وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد suka ke ko na dai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma tarham ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama tarhamta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid na babu ali Ibrahim sunan sannan ce Allahumma wa tahannal ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ta hannanta Allah Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid shi wa adam biye yace duk wannan ga haka manzo Allah ya yi ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan shi kuma haka jibril ya mai alaihi salamu ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan wanda biye ne Assalamu alaikum.

watan wahiyar da kuna da lasun wahiyar da mun kalilatun ko wahiyar da mun makatubatun mun yi bayani ko an yi bayani akan sallan mamu bayan bayan liman ko muka ce ga masaba ta shafiki da shi da amurdun na hambalin shi na halatta mai sallar farilla shi koyi da mai saboda wannan hadisi mai sallar farilla shi koyi da mai ga masaba ta maliku ma'anafin da shi da abu hanifa sun da akan cewa mai sunna fadila bai koyi mai nazila saboda mai inda ma jibe imamu da ita bari an sanya ni mace ai koyi da shi an ji da wannan ko a shekin nan kaga idan niyyar ne mace ta wa niyyar mamu kuma ya kasance niyyar mamu ta yi kai akan fitar da akan niyyar liman wata mamu bai sallah ke dan niyya ta niyyar limani ne wa wata mun nan mu samu muhalafatul ibadiyyah mamu ya sa a madina wajen niyya sai da mun riga mun gani na'am akara maka lawo kamar ana da kuma lan kamar ita waɗanda sun ka yi idan su shafi'a waɗanda sun ka yi arkan biyar wanda kalatila eh. in kamar yin sallah aljuhur ta hmm. shi kuma na sallah raka'a biyu zai yi hmm. shi shi wanda alliman eh. sai shi ma mu ya tuwa bi shi eh. ya samu in ya sallama sai ya tashi kawo biyu ɗin shi ma mu to ai da ma haka ce aiko ga masaba shafi'iya ba ga shafi iya mai sallar farilla shi na koyi da mai jana'iza mai sallar jana'iza liman mai jana'iza an ga liman rukuni shi kuma wasu ya bu to kai ma mu mai sallar azur ka samu ka samu da suka jana'iza kai koyi shi an ka ce ya za a yi iya kai ko kabara da shi dan kun kai kabara kabara da kike da shi Assalamu alaikum. Sallallahu alaihi lafiya. yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa ɗiyansa zaɓen suna sa'an nan kaka yake auren da ɗiyansa mata da maza saboda yanzu ni dai ban san yadda abubuwan suke ba. manzo sallallahu alaihi wasallama yawa hasan suna yawa husaini suna ya jikokin shi kuma wannan suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama duka suna da ya tafa sannan a ya su baya kamar irin addu'a a tara almaruma a yi addu'a kuma wannan ya zo ga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan aka haifar musu suna tara ainihin abokanansu sahabbai a taru a yanka dabba bayan a yanka dabba kuma a yi addu'a da abin da aka yi wannan suna ce ta manzo don duk suna sahabbai ta suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma mu samu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai akan taru da shi ba amma dai an samu sahabi ya tara jama'a an taru an yi suna tare shi an haifan masa sahabi bayan an haifan masa aka tara jama'a da aka tara jama'a kuma aka yi aka taru da shi wannan kuma ai aka diba shi sirajin saliki malik ibn asad radiyallahu anhu shi ma shi a tare jama'a da ranar suna ne ya kasance shi ne kan dabba ne dabba guda ta suna dabba guda kuma ta ainihin walima sannan magana akan ainihin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure da ƴaƴa ne sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam auren suwa an yi zaki na Fatima radiyallahu anha da wata riwaya an ce Usman a fara shiga mutum zaki ne shiga ma'alul da islam mutum zaki an yi sadaki sannan kuma an yi bid'a Ali ibn Abi Talib ya yi kuma bid'a an yi bid'a tare da Usman Affan aka yi bid'a tare da su Abubakar tare da su Umar aka yi bid'a auren ainihin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bayan ai wannan kuma an yi sadaki bayan ai sadaki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata tare aiki ya kai ta ba haka nan aka yi ba ya yi tare aiki an kai katiba an kai nido an kai sauran kayayyaki wannan ya ce to Allah yana halatta mai mahu zai koyi da ladar da ɗaukaka sauki na bi a hukuncin wannan sallar. Wani bayani yanzu har ya kama ne akan cewa wasan ana koyi da kabbara ta liman. Koyi da kabbara liman. su kuma musu koyi da ainihin wakan kafara shi wannan ladan wanda ko da kafar ne kamar da aka rage Allah an ya kasance shi na koyi da ainihin manzo yukaddiru bi takdirin da shi sallallahu alaihi wasallam al-mamuna ya yatakabbaru da shi da aka rage Allah an ko kuma kana kana Abubakar yadda dalilin da ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana nasu sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah an. Hadi kamar alam bayani wannan. Na'am. irin masu wuta ta koke kila babban masallaci eh irin babban masallaci wuta ta koke hmm. na kan yana biyar su akwai ba a sai wasu kama ɗauki ɗaukin su suna biyar da masu kan baya hmm. aiki hmm. kamar da yawa shi ma ya halatta wannan ya halatta ana ana ana jesuwa mutum guda na jesuwa kuma da miji in bai zuwa ana samun mutum biyu ko mutum uku mutum uku su jesuwa babu komi da wannan sadda babu lafiya yana yiwuwa a yi sallah asuwa da yawa kwarai kwarai da gaske kaga mutum guda bai iya je da mutane gaba ɗaya sai wani shi tsaya nan wani shi kuma sai shi tsaya wani shi tsaya nesa in wanda ya ɗaga murya sai gaba ɗaya wani sanadi kuma sai su ɗaga murya ya halatta wannan babu komai gare shi ya ba haka da batun da za ta za ta rike ko ta lalace wannan ya ce don Allah mala ina tambaya idan ina makwabcin masallaci shin yana halarta in sallah a cikin gida gidana ko kuma mata mata ta kamar matarsa ta aure tana biyar sallah a cikin gidanta masallaci na makwabtaka ko kuma masallaci wanda hadisa idan sauki na kawa gare shi makwabcin masallaci shi na yan koyi masallaci shi a cikin gida ne kuma yan koyi masallaci shi a cikin gida ne ya samu da lada ta jam'i daidai wanda a cikin masallaci abin da dai aka kire ne da biya ta hita a zo, zuwa sallah shi aka kire mai ita amma ya samu wannan lada amma sallah ta farilla da ba juma'a ba haka nan su ma mata suna koyi suna makwabcin masallaci da sallah ta farilla da ba juma'a ba ita sallar juma'a ba a koyar da cikin gida kuma ba a koya cikin wani shago sai an shiga cikin masallaci saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce idza nudiya bis salati min yawmil jum'ati fa saw ila dhikrillah cewa ku tsawon da zikin lahi da zuwa da zikin Allah ba tsau zai ta ya da juma'a amma in ba da juma'a ba ko na ina cikin da ko da iman ba ku kuma kuma akwai da sallah dole ne haka mun yi bayani shi a karatun mu na hadisi shi kuma wannan yace Allah ya kammala ina tambaya game da idan ina karatun alqur'ani bayan su bayan rana ba ta fito ba shin in ni cimma aya ta sajada zan yi sajada wannan lokaci kuma gashi an ce ba a sallar nafila bayan su subahi ko kuma zan tsallake ayar ne ci gaba da karatu idan kana karatu na alqur'ani bayan sallar subahi in dai rana ba ta hito ba in ka ci masjida za ka yi makaruhi makaruhi na yin nafila bayan sallah ta subahi amma mai karatun alqur'ani an yadda mai shi ta jira hujjar rana ba ta hito ba amma in lokaci hitowar rana na ya cimma aya ta sajida to zai tsallake aya gaba ɗaya ko kuma ya tsallake kalma da kasance a da sajida cikin ta da wanda zalun bil guduwi wal asali shekarar ta zalun bil guduwi shi ne wal asali shin zai tsallake aya gaba ɗaya ko ku kalma da tsallakewa gaba ɗaya wannan hadisi ta gani akan wannan ya koma cewa da Allah malace cikin iziya a wajen bayani akan aure da aka ce idan mutum bai samu halal ba to ya fito mutashari eh, wa illan ya jira halala wa mutashari ce balla to a dan kara mana bayani a ah, eh, kana cewa har me yi da dukiya ta halal idan ba a samu dukiya ta halal din ba sai a samu abin da aka shuka irin yanzu ta kasuwanci da wasu ka yi ana samun shuka ciki ne da irin suna wanda mutane ka yi ana samun shuka cikinsu, to abin da aka mai da shi ba abin da ba a halal din ba duk abin da ba halal ne tsintsa ba shi aka ce mutu shago ba halal na tsintsa ba ba haram na ba tsintsa kamar yau alal misali masu aikin wani da ba su tsare lokacin zuwa kaga in kace ba ci halal tsintsa ba kuma a ce ba ci halal tsintsa haka nan mai kasuwanci shi ma mai gishi kasuwanci ne kaga gishi kasuwanci an haramta shi gaba ɗaya to abin da ka samu da gishi ko karin da ka kai wajen rantsuwa ko abin da ka ba da wannan duk ta ga shi shufa ba a ce mishi halar ba a cewa abin nan haram na tsotsa sannan ba a cewa halar tsotsa saboda ta haɗa dukiya da abin da haram haka nan kuma irin ajiyar kuɗi da aka cikin banki haka kuɗin da aka ajiye cikin banki na makara akawun ba zai akawun ba saboda ni ana haɗa da kuɗi na na abin da na ruwa kuɗin da sun haɗu da kuɗin ruwa idan kuɗi na halal suka haɗu da kuɗi na ruwa ka ga shi ba za shi gaske su an kiyaye wannan duk da irin wannan ita shi ba ko ina tana ya shiga الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه halal bayyananne na haram bayyananne na amma tsakanin su akwai ababa masu yi da suwa halal na iya shiga cikin haram ba sani ba haram na iya shiga cikin halal ba sani ba shi kuma wannan yace Allah kara wa mallan lafiya Allah ni ina tafiya a wurin tafiye tafiye tare da jama'a da nake tare da su sai muka bi wani liman a cikin tafiya mu kuma mu kasar muke to ana nan ana sallar sai dai ya tafiya ka a ta uku sai mu dandan dai ta yi muka sallar sallah menene a matsayin mu idan mamuna biyar liman ya kasance mamu, mamumai musakarai ne shi kuma liman mazaunin gari zina. to wajibi na gaba musu suka san su duk malumma sun tafi a kan wannan malikun Shafi, abu hanifa ahmadu bin hanbal da ruwan lahi alaihi wa jami'i dukkanin musulcin akan cewa idan musafiri ya fi mutsi wajibi na cikin sallah saboda idan bai cika sallah ba ya saba ma liman da ya kan wakila inda ma jisar imamu ne ta mutu idan bai cika sallah sai ba ya saba ma liman da ya san ya saba ma liman fi'ila saboda ka ga liman ya yi ya cika sallah shi ko ya yi kasar sannan liman ya yi ka a shi ko ya yi ka aji to da ni ya koyi da liman haka bai koyi da liman ba don haka ga malu masu kace bai da sallah saboda ya saba ma liman niyyatan ya saba ma liman fi'ila sai ya koma cewa idan biyar sallah ta kasar ina kasar sai ni fi sallah ko da nake suran raka a guda neman ya kare mai raka a hudu sai ni fi ina kasar shi idan ni kare raka a hudu ce yake eh, ya ce shi zai idan mutu a ta karshe zai samu raka a ta karshe to idan tashi ne zan kawo ya ka tashi za a kawar ka a guda mai fata a sura wanda ka biyan limani mai kasaru ka riga ka yi biyar liman niyyar ka ta koma ne irin niyyar liman ka yi raka abu za ta da liman don haka ga shi kenan ka ga hukunci liman ya hauka don haka in ka yi raka abu za ta da shi ka kawo raka abu za ta haka mai fatiha da sura ka zauna kai tafiya sai ka tashi ka kawo guda mai fatiha da sura ka kawo guda mai fatiha babu sura ka sallama saboda ni tun da ka riga kai sallah baya ga liman hukunci liman ya hauka kawai mu ke mai ma in kai koyi da kiwa a yana ce in ba haka nan ba ka a bane ba ne yadda wani ba Allah ya ya yi da dawo lokacin sallar da asar masallaci amma tsakiyar nan ya ya dawo sai ta juma'a tana nan ya bi sallar ga sallar asar aka yi da juma'a yana nan wurin garbi na ikinin cewa akwai alwala ya sake bin sallar magariba ya sake bin isha duk da alwala sai bayan an sallama sallar isha sai ya tuna cewa duk yannan ta abin nan juma'a juma'a na asar sai da alwala bayan juma'a bayan juma'a da alwala ya mutum na yayi sallar juma'a da alwala bayan an yi juma'a shi ya so kuma sai ya tura a sallah ta na asar lokacin sallar asar yayi ya bi liman da ainihin wannan alwala ta juma'a ya yi magariba da ita wannan alwala ta juma'a ya yi isha da wannan alwala ta juma'a bayan ya isha ta tuno da tabbas hakika bayan ya juma'a ya yi tsani a shake na kasu tuno da gare bai da alwala ya don haka sai ya mai tuno da nahar abada sai ya mai da lantar magariba isha ya yi wa mutuma saboda ya tula ya yi tsani. Malam tambaya ta biyu, ita ma akan ya ce wai yana yana da bayani a kai ya mutum yana musulunta yana kai da sauran ayyuka ya ya ce to ya batun abin da da mutane ko musulmi idan wahal kafir ya musulunta dukkanin abin da watan lahi ya faɗi da shi idan azumin da bai yi ba da sallar da bai yi ba da kudin shi da ya tsamba zakka ba da kuma duk ababen da ya daina sabo wanda ya kasance ya fi cikin kafirci duk Allah ya gafarta mishi wannan saboda Allah yana cewa in ta ta koyi gurin lafin ba kasala in ta ta koyi gurin lafin ba kasala idan suka tuku da adalci Allah ya gafarta mu dukkan abin da ya gabata amma wannan wa tafi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala dun haƙƙin adami ba ta haƙƙi na ɗan adam haƙƙi na ɗan adam shi na akan duk wanda ya kasance kafiri na ko hukukun gare shi na mutane bayan ya hukunta shi zai shiga kowa haƙƙi haƙƙin wani wa Allah ba zai yana shi ba amma Allah na ya shi kan Allah tambaya ta uku yace yana da mai talabijin yana talabijin daki ne yana da aboki mai da ya sace to yana kallon talabijin kuma ta zuwa tana da hannu yana layu shi da ce yana so ya bashi ya ne da duniya guda ta ɓalle da siya so guda sai ya gwada shi ne sai an haka shi talabijin ɗin ya ce wani da bakwai da sabbi zai fita ya fi rana ne da yana son ya tabbata da abokin nan haka nan to kamar haka nan na amma ya abokin kuncin lazimi ne su shi ɗalibin mu ɗalibin mai shi da saboda ya kasa hankali ne kishi shi da lalini ko da shi a kallon talabijin ya hada da haƙƙo da baɗin wuri guda wala sai mu shi haɗa da baɗin kada ku haɗa abin da gaskiya da abin da ban wuri guda saboda zikirun lahi haƙƙo na sannan kallon talabijin shi ko baɗin na saboda sannan da hakan da ko kuma wani abu da kasance wa tambaye da malik da ake wala ma'azi abin da ba za a ko ba za ko ba ko kuma shiga ma'azi a kan gaba ɗaya ka ɗan nuna shi a ganin da aka ci to kuma ko za a tabe shanu bai yiwa shina shina suwarin ainihin wasu da aka yi ke sanadin ko sha yi ba shi na saboda haka ne ya kasu shi ta ga da zikiri ana son lokacin da kuka zikiri shina shi da tsawace da yi ba a zikiri ba cikin nasuwa ba cikin natsuwa aka zikiri kuma zikiri an yi lokacin da aka yi ne wa da gafu ka ji ubangiji ka subhanahu to amma lokacin da ya kasance zuciyarka tana kallon wani abu kana zikiri Allah bai sanya wa al'adar zuciya cikin jiki shi ba zuciya mu yau a ne ta aiki aikin da ba da aiki lokaci yayi lokaci yi lokaci yi eh?

dan nan wanke da suka gyara na an gane wanke da suka gyara na sannan kin rubutun da yake gyara na don ki hore da yake gyara na kila abin ga haka da yake gyara na kila da yake gyara na duk wannan za a tafi da ziki mutum na kuma cewa shi na ziki wani kwashi da wa walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ina aiki ne da yake ko lokacin ne abin shi na wannan bai da komi amma shi kasance kana zikiri kuma kana wani tana saurari wani abu da kasance mai ɗauka hankali ne wannan shi aka hana lokaci ya yi zai kalmar da wasu lafiya salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam